fitacciyar jaruman nan ta fina-finan Kannywood, Aishatu Aliyu, wacce aka fi sani da Aishatu Tsamiya, ta shaida wa manema labarai cewa babu wani fim ɗin da ta sha wuya na gaske kamar wannan fim ɗin da har ma ta ji rauni. A fim mai suna ɗakin amarya yana magana ne akan yadda mata ke baƙin kishi musamman ma idan aka auro musu abokiyar zama. Aishatu Tsamiya ta fito ne a matsayin kishiyar Halima a Tete, wacce ita ce uwar gidan Ali Nuhu a wannan fim ɗin. Aishatu Aliyu Tsamiya ta ce sadda na ci ciwon gaske musamman ma saboda yadda aka yi ta rigima yadda kuma aka yi ta yin fatali da kayan ɗaki irin su tangaran talabijin da dai sauransu bisa ga bayanin aisha aliyu tsamiya ta ce har ma sanda aka kwantar da ita a asibiti saboda raunin da ta samu. Jarumar ta ƙara da cewa tun tana ƙarama take sha'awar fitowa a fina-finan Kannywood saboda suna matuƙar burge ta. A cewarta, na ɗauki fim ne a matsayin sana'a, don haka ina jin daɗin fitowa a cikinsa. Tsamiya wacce ta soma yin fim a shekara ta 2011 ta kara da cewa duka jaruman da suke yin fim tare da ita suna burge ta kuma tana zaman lafiya da kowanne a cikinsu. Ta ce jarumai irin su Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq, Zaradin Sani da dukan sauran jarumai suna burge ni. Haka ma mata jarumai dukkansu ina zaune da su lafiya kuma suna burge ni, in ji Aishatu Aliyu Tsamiya. ta ce ta fara fitowa a fim ɗin tsamiya ne shi yasa aka sanya mata wannan sunan tsamiya idan kuna jin daɗin shirye-shirye da muke kawo muku to kada ku manta idan ba ku yi subscribe ba to ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawa domin a sanar da ku duk yayin da muka saki wani rahoto ko kuma wani bidiyo mai kama da wannan mun gode daga nan barewa tv muke muku